ya ce shi ya yi duk iya ƙoƙarinsa ya ɗauko malamin kemis ya duba shi masa allurai bai sanya zai iya fitar da shi asibitin maraya ba ƙarfin nasa bai kai nan ba sule ne dama ya kamata ya kai shi to an yi aiken duniya ya ki zuwa to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba gwagwa wata yin murmushi hmm, amina kenan amina ta ce a kyale shi baffa gobe za mu zo da mota ni da goggo mu kai shi asibitin baffa ya yi ta sa mata albarka bata jima ba ta yi sallar la'asar ta kamo hanya kafin magariba tana gida ta kwashe komai ta gaya wa gwaggo gwaggo ta ce allah ya kai mu gobin kin ga ai gara da ke kaje da haka za su bar shi a gida ciwo ya cinye shi haifuka ba ta da kyau mugun ciwo ce allah ya ba shi lafiya washe gari iliya ne ya samu motar aka tsadance zuwa da dawowa da wucewa asibiti gwaggo ta biya suka kama hanya to da yake ba tsaye-tsaye ko jiran fasinja nan da nan suka iso ƙauyen dama tun kamun su iso ramma ta kintsa mijinta cikin 'yan kayansa masu haske iliya da babban ɗansa hamza suka sanya shi a motar kai tsaye asibitin ƙwararru ta jami'a suka kai shi likitoci sun karbi kawo biliya aka soma ba shi taimako bayan an ba shi gado a binciken da suka yi ma bayan tarin fuka akwai shuga tare da shi da hawan jini duk abin da suka nema gogo amina ta biya suka ci gaba da ba shi kulawar da ta dace ɗansa hamza ne yake kwana da shi amina na hidimar kawo abinci safe rana da kuma dare kwanansa uku ya soma murmurewa sai kuma kunyar Hawwa'u ta hana shi sukuni. Da ya ganta sai hawaye da roƙon gafara yau ba kuwa hauri ita ta ceto shi daga cututtukan da suka kusa hallaka shi jininsa sule ko oho balle 'ya'yan cikinsa. Kwanansa bakwai ya yi garau likitoci sun kafa masa sharaɗi kan cimar da zai rinka ci ya ce duk ya ji ya amince. gugu ta sake biyan kuɗin mota hamza da iliya suka maida shi ƙauye tun daga wannan abu da ya faru amina da ta suka zamo shalele wajen dangin amina na ƙauye kowa amina amina gidan kawo sulima ta je bata tarar da shi ba wai ya yi tafiya zuwan da amina ta yi da na sanin yinsa domin tun da hafizu babban dan kawo sule ya ganta ya rikicewa uwarsa atika shi fa ya gama ta a washe gari sai ga shi gidan amina gidan da bai taɓa taka ƙafarsa ba tun da aka haife shi in ran amina ya yi dubutu ya ɓaci da fashewa gwaggwa da kuka tana faɗin ta shiga tsakaninsu ba ta son maganganun da yake mata gwata ce an taɓa shiga tsakanin 'yan uwa ne aminatu ki bi shi a hankali ba wanda ya isa yi miki auren dole muddin ina rayu hafizu fa da gaske yake ya makalewa gidan goggo abincin ranarsa a gidan yake ci in ya taso aiki don ma'aikacin kamfanin waya ne goggo ba ta taɓa nuna masa rashin goyon bayanta ba ko a fuska allah take gayawa cikin sallolinta ya zaɓa wa ta miji na gari mai addini wanda zai riƙe ta da maraicin ta amana amina da ta gane lokacin zuwan yaya hafizu gidan da zarar lokacin ya kusa za ta sulale ta bar gidan zuwa gidan su iliya wajen gwaggwazulai tana taya ta gyaran zogale da dahuwarsa sana'ar zule ɗin kenan in ya tafi iliyan gwaggwa zai zo ya gaya mata haka za ta koma gida tana yi wa mitar ita ta sakar masa har ya mai da gidansu wajen zuwa ita fa ko maza sun kare a duniya ba abin da za ta yi da ɗan kawo sule balle ma mijinta ba a haife shi ba gwagwan murmushi kawai take yi ba ta cewa komai da gaske amina ta kullace kawo sule duk da yadda take nusar da ita kuma ba ta son kalaman amina masu nuna ba ta da niyya aure a rayuwarta a haka hutunsu ya ƙare amina ta koma makaranta atika har gida ta zo ta tadda gwaggo da kashedin ta cewa ta yi gaggawa kwance asirin da ta kullawa hafizu ta tura amina gidansu da shi domin ko mata sun kare ba abin da hafizu zai ci da amina su ba su gaji fatara da talauci ba don haka a kiyaye tun babansa bai ji ba gwaggo ba ta ce mata komai ba har ta yi faɗanta ta gama ta fita da girgiza kai a fili ta ce rayuwa kenan To Hafizu bai fasa zuwa gidan ba ko bayan da Amina ta koma makaranta. Ita kuma gwaggo bata fasa bashi abinci ba in ya nema sannan bata gaya masa mahaifiyarsa ta zo ta yi musu cin mutunci ba ta bar komai a hannun Allah. Cikin ɗumi irin na Hafizu yake gaya wa gwaggo babansa yake jira ya dawo daga tafiya ya gaya masa zancensa da Amina. Ya ce gwaggo na san zai yi farin ciki zumuncin da ya gurgunce zai miƙe don allah gogo ki dinga nuna wa amina na rasa gane kanta ni dan uwanta ne jininta zan fi kowa riƙe aurenta da daraja gogo ka yi murmushi hafizu gata ne masa yawa shi yasa yake ganin komai yake so zai same shi da sauƙi. a ranta cewa take ashe kun san kuna da 'yan uwa na jini dama waɗanda jin daɗin rayuwa ya hana kusan da su sai yanzu da suka so ma zama mutane yadda za su amfane ku to wannan zangon su amina karatu suke ka'in da na'in domin daga shi ne za su shiga aji shida na sakandare in sun dawo hutu ranar wata asabar suna ɗakin karatu ita da hafsa a gabansu tintimimin littafi ne an rubuta organic chemistry suna aikin wani assignment hafsa ta ce amina masa'ud me kike so ki karanta ne a jami'a ba tare da ta ɗago ba tana ci gaba da rubutun da take yi ta ce ciwon da ya kashe babana na ga yadda yake ina tausayawa masu fama da shi domin rabin jikinsa ne a raye rabi a mace sannan su sai mai haƙuri juriya da sadaukarwa na jinjina wa gogona da ta yi jinyar babana babu ƙorafi babu gazawa ina roƙon Allah ya sada su a inuwa aure a gidan aljanna amin hafsa cikin tausayawa ta ce wani ciyo ne ta aje birinta a kan littafi ciwon shanyewar ɓarin jiki hafsa ta ce kina nufin zaki karanta physiotherapy ne amina ta ce insha Allah hafsa ta ce amina kin rakito karatu mai tsayi anya gogo za ta baki magana aure fa ko da wasa ban taba jin kin min magana wani da sunan yana son ki ba ni na gaya miki har kuɗin aure na an karba mamudu yana rasha yana nasa karatun family friends muke da su da ya kammala shekara mai zuwa zai zo daidai da mun kammala mu ma za a yi mana aure mu koma tare in shiga jami'ar a can ki yi ƙoƙari ki da miji amina don in kika fara karatun likitanci ba za ki samu lokacin irin waɗannan abubuwan ba gaba ɗaya hankalinki zai taru ne ga cimma abin da kike son cimmawa amma da aurenki in kika yi sa'ar abokin rayuwa komai zai tafi miki da sauƙi tare da wani a gefenki wanda kullum zai kasance mai taimaka miki da baki ƙwarin gwiwa mafarkanki za su zamo gaskiya mace na buƙatar namiji a gefenta da zarar ta kai munzali don kiyaye addini da mutunci ki yi nazari karatu baya hana aure haka aure baya hana karatu sai amina ta miƙe ta so matattara takardunta don hafsat ta ishe ta ba ta da gamsasshiyar amsar da za ta ba ta don gwagwama abin da take faɗa mata kenan ta bar mata wajen shine mafi a'ala a gare ta hafsa ta jinjina kai tana murmushi ta bi bayan amina da kallo haka kawai amina masa'ud ke burge ta yarinya ta san kanta miskilar gaskice sannan wani bai isa ya canza mata ra'ayi ba komai kusancinta da shi shi yasa ba ta faye faɗin ra'ayinta ba ma akan abubuwa sai dai ta yi a aikace a gani ita ma ta miƙe ta har haɗa nata takardun ta bi bayanta to iliyan gogo da gogo sun baje kuɗi a tsakar ɗakin gogo suna ta lissafi iliya ya ware wasu gefe ya sanya a leda ya miƙa wa gogo ya ce aje waɗannan a gefe kuɗin makarantar amina na shekarar ƙarshe wayek neko da jam kamar yadda aka ba mu list gogo ta amsa ta aje a gefe ita ma ta ware wasu ta miƙa masa ta ce waɗannan kuma ga su ka sayi sabon babur ka dinga amfani da shi kada ka yi min musu umarni ne ba shawara ba iliya ya sanya hannu biyu ya karɓa idanunsa suka ci ko da ƙwalla abin da zai ci so uku a rana ce, suturar da zai sanya ita ce allah bai ba shi kwanyar karatu ba amma gwaggo ba ta bashi ya zauna cikin duhun jahilci ba ta sanya shi dole ya shiga makarantar yaƙi da jahilci ga albashi da take ba su duk wata shi da talatu me zai iya biya wannan baiwar allah banda ya ci gaba da tsaya mata akan kasuwancinta saboda allah abin da yake faɗa cikin zuciyarsa kenan aka yi sallama aka ɗaga labulan falon hafizu ne da kayan kamfanin waya da yake aiki da gani daga aiki ya dawo ko gida bai je ba gwagwada Iliya suka amsa ya ce, Ye hajiya gwagwada Iliyanta, zaka ake fitarwa ne? gwagwata ta yi murmushi. Iliya ya ce, Ya hafizu, ka lallashi gwagwata ta yadda a buɗe mata akaunt a banki, tunda tana da abin da ya fi ƙarfin abin da take zubawa a dashe duk wata. Ni ban ce ta daina a dashe ba, amma abin da ya haura abin da aka zuba a dashen a sanya shi a banki. karatu amina ba ta kare ba don ta gama wannan tun da jami'a za ta shiga kuma likitanci take so an gaya min kuma ya fi kowane karatu cin kuɗi hafizu ya samu kujera ya zauna duk da iliya ya ba shi haushi da ya ce amina jami'a za ta shiga ya danna ɓacin ransa gogo me yasa ba ka son ajiya a banki cikin natsuwa gogo ta ce ba wani abu ba ne hafizu abu ne na rai da rayuwa ka gama wahala ka ka zuba a banki ka zo ka mutu wani naka bai san da su ba tunda rayuwa ba ta da tabbas sai jikin kowannen su yi sanyi da kyar hafizu ya ce ba wanda ya san gawa fari amma mu ga mu mun san kin yi ajiya a banki ta ce to idan dukkan mun muka faɗi muka mutu fa ya ce insha Allahu gobe za mu faɗi lokaci ɗaya gaba ɗayan mu ba Iliya ya kyalkyale da dariya, ita ma gwaggon Hafizu ya bata dariya. Ga shawara, in ji Iliya. A buɗe asusun da sunan Amina mana, tunda komai aka saka na karatunta ne, duk abin da ya kama ta cira da kanta ta biya. Mu sakawa ne aikinmu bayan mun ware uwar kuɗi na cefanen gida da albashin ma'aikata. Gwagwata ce na amince. a zuciyar hafiz ya ce wannan yaron iliya kwakwalwarsa tana ja da ya yi karatu da an ga kasuwanci bai gama tunaninsa ba iliya ya ƙara mamakantar da shi da cewa gogo za a ƙara jari fa ɗazu mai kula da kantinan cikin asibitin koyarwa wato containers ya yi min magana cewa mu dinga kai wa kantinan cikin asibiti an yadda da tsafta da nagartar kayanmu kasuwa za ta ƙara faɗaɗa da yadda Allah uba ta ce duk abin da ka ce iliya na san wanda zai amfane mu ne in na ɗau wannan adashen maimakon a kai banki to a ƙara jarin a buɗe asusun da abin da ke hannuna yanzu hafizu da ya ji ba su da niyyar sako zancen amina ya yi gyaran murya ya ce ni gwaggwaba gobe ne amina za ta zo ba gugu ta maido hankalin ta gare shi eh haka na ji a rediyo gobe ne hutun 'yan makaranta ko to gugu ki yi ki ni da iliya mu je mu ɗauko ta mana cikin girgiza kai gugu ta ce mm ba za ta yarda ta biyo ka ba shi ma sai ya shiru don ya san gaskiya ta faɗa masa amina ba ta son shi ya sani kamar mala'ikar ɗaukar rai take kallonsa ya rasa abin da ya sa zuciyarsa ta kasa haƙura da ita mata iri-iri binsa suke yana yakice su amma amina ce kaɗai ta samu nasarar tsayawa a ƙahon zuciyarsa ba irin faɗa da zagin da mahaifiyarsa ba ta yi masa a kan ya rabu da gidansu amina don su suke magance shi yake son aminar don su shigo cikin arzikin ubansa da ya musu nisa amma da ta gama zai karkada jikinsa ya tashi hakan baya hana gobe in ya dawo aiki gidansu amina zai koma ya ci abincin rana hafizu shine ɗa na farko a wurin kawo sule da atika sai kanwarsa tasnim tana sakandare ji hudu da kaɗan amina ta girme ta sai saifullah da bai wuce shekaru tara ba kamar yadda baban amina ya ce ne rashin yawan haihuwar na mahaifiyarsu ne shi da kawo sule don su kawo biliya da tasu'u uba suka hada ba uwa ba ranar hutu amina da kanta ta dawo gida ko hutun baya ma da kanta ta dawo ta hana goggo zuwa ta ce su daina hidimarta haka ya isa ta yi girman da za ta dinga ɗaukar wasu hidimominta na rayuwata. yara suka sauke mata kayanta a tsakar gida ta buɗe jakarta ta ba su kuɗi gidan ban da ƙamshin suyar kayan daɗi ba abin da yake baba talatu ce ke suyar gwaggwana gefe tana kirgawa a cikin bokitin roba lale marhaban da 'yar gidana in ji baba talatu amina ta sunkuya ta ɗan rungume ta ta baya kamin ta isa ga gwaggo ta yi mata cikakkiyar runguma ta lumshi ido cikin farin cikin samun ta lafiya ta sake ta ta ɗan ja baya ta sanya hannu ta ɗauki meat pie ɗaya cikin ɗaruruwan meat pie ɗin da aka soya ta kai bakinta ta gutsura ta soma taunawa kunnen ta yi wani irin motsi har can ciki sai da ta sa hannu ta sosa gwaggwa mai kayan daɗi gwaggwa ta yi murmushi ya hanya alhamdulillahi in ji amina da haka ta wuce ɗaki don ta kintsa ta huta. Masaro, Assalamu